Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Babalake ke gabatarwa. Shirin noma tushen arziki na wannan makon zai kawo muku bita kashi na uku a cikin jerin shirye-shiryen da muka gabatar muku a wannan shekara da muke ban kwana da ita inda a ranar 24 ga watan Afrilun da ya gabata wakilin akumasi Hamza Adam ya tattauna mana da shugaban kungiyar manoman Ghana Abdulrahman Muhammad kan irin matsaloli da manoma suke fuskanta. Ka gani na farko bari in kai ka wurin kasan aiki sha'anin noma sai da kudi yanzu an baka da kudi za ka tashi ka je bank ka ka nemi kudi interest rate mu na gana wurin bankocin da muke karban kudi daga 33% zuwa bisa inda ai maka sauki ko da ai maka 30% to charges da bank zai sa maka na kamun ka zo ka gane ka fi da 30% 35% ko fi da 35% abinda muke fuskance na cikin kasan gana na biyu kuma before ka je ban ka samu kudi kai manomi ne ba za ka samu ba domin ana ce maka ka kawo collateral bi ma'ana takadan gida ko wani abu haka kai in ka duba me yasa aka ce kananan manomai baka da karfi irin wannan to karshe sai ka zo ka koma ba tare da ka samu wani taimako ba to masala guda kenan in ka duba fertilizer yanda ko da yake government yake yana subsidizing fertilizer in ka duba fertilizer na yanzu kai ba a batun kananan manomi zan ban kai ka nisa zan dai doko maka lasi year da muka yi noma fertilizer government ya kawo shi subsidized fertilizer na an kawo farko an kawo 25 kg na an yi si 48 series 48 series 25 kg mpk haka government ya ce a sayar sannan urea 40 series da aka yi haka na waɗanda kamfanin da ke ba da fertilizer nan suka ce a su yanda suka sai fertilizer na da yanda gwamnati yake so ya sai na ba za su samu wani abu ba don su kuma sun gana wi su ce ma gwamnati kaman ba za mu yi ba sai sun yarda sun yi amma ba su yi karsin da muka kai kara wurin gwamnati muka hada su da gwamnati za mu gane me ya faru sai suka ce muna gaskiya ko wancan shekara 2019 da suka supply ba su samu kudin su ba gwamnati bai biya ba to yanzu ya ina za su samu kudi to wurin nan ne muka yi ma gwamnati kara su biya kudin su su ba su to saboda wannan gwamnati ya review price na ya kai su 53 25 kg sai aka yi su 53 cities amma da nake gwada maka na yawan percentage ba su samu fertilizer ba ta yadda suka sai black market ta yasa an ka duba production this year yayi very low abin da muke face kenan as manomi yanzu inda kammala batun fertilizer shekara ga da muke za mu shiga aikin noma shekarar jiya government ya release wani takada muka gani aka ce muna kamar this year subsidized fertilizer npk 50 kg na za a sai da shi a bamu 320 120 Ghana cities. 320 Ghana cities. So bi ma'ana 25 kg na 160. Ya zama abu nan da zai sa ma ba za mu yi ma mu noma shekaran gaba sai dai wani da wani za su yi. Kaga matsalan da muke. Har ila yau dai wakilin Hamza Adam a ranar 31 ga watan Mayun da ya gabata ya jiyo mana ta bakin wasu manoma inda suka koka kan karancin takin zamani. Ah, muna da matsala shekaran gade fatin fertilizer nan ya yi wuya. Dama muna use fertilizer da kashin kaji. Amma yanzu fertilizer yi wuya shi sa ba mu ya muna use na fahimce ka eh, da farko ma kuna amfani da eh, kashi ne na kaji da ainihin wato takin zamani amma yanzu fa da babu takin zamani ko kuwa karanci eh, ya kuke kuke sarrafa ainihin wato taki kuna amfani da shi wurin shuka muna takin gargajiya kashin kajin nan muka use farkon nan muna use ni buhu guda muna yi mu use two times amma yanzu mun bari use abin gan na bature nan yanzu muna use takin gargajiya dama muna amfani da buhu da kan bed guda amma yanzu muna use buhu biyu kan bed guda saboda muna da matsalan abin ga takin zamanin nan sai sa kamu ya muna use na takin zamani yanzu muna takin gargajiya ne na nome farko sai in use takin gargajiya na biyu kuma wannan no zan use amma farko ina use eh, takin zamani so guda ina dai sa kadan kadan ne na biyu na sai in use takin eh, gargajiyan nan kafin in ya kai in jirbe sai in use takin zamanin nan sai idon shi yayi kyau sai a zo a cicire a kasuwa a sayar aka sayar sai a kawo kudi amma yanzu ga ya muna wuya ba mu ya muna nome da yawa mun rage yin aikin nan ma saboda muna use takin gargajiya. Farko an kai noma eh, kana samun amfani fiye da yanzu ko? Oh, farko dai na yi noma na samun amfani a fi yanzu. Yanzu ma kasuwan ma ya yi daban da da yan kasuwan complain ba k'a ya ba se kaza kaza suka se ma sun yi su zo abin ga lissafin da muka yi nan ba kawo muna haka nan. Kamar wani irin lissafi kenan bi ma'ana in kuka ainihin ba su albarkatun eh, noma da kuka yi ko na fahimce ka in kuka yi yarjejeniya da wato waɗanda kuke harkar kasuwanci da su wato waɗanda kuke baiwa albarkatun nomanku. bisa yarjejeniyan abin da ya kamata a ce sun kawo muku ba su Kawowa. shi yasa daga wannan kuma na cikin ba mu iya mu sai fertilizer kuma ai idon abin bai da kyau ka gan ka zo suna fari abin da suka ga dama ba mu iya mu yi mi ba mu iya mu sayar yadda muka yi so yanzu mu duba an ji gwamnati musamman minista da ke kula da harkar agriculture a kasar Ghana wai ku manoma ku dinga yin amfani da taki na gargajiya eh, ya kaji da wannan ko dai kana ganin takin gargajiyan ba za ku iya ku dawwama kuna amfani da shi ba she gwamnati ya iya kokarin shi ya kuma kawo muku ainihin taki na zamani? Mm, da mun fi so takin zamani amma yanzu muna neman taimako wurin gama amma ba mu dai san yadda za a yi ba amma mun takin gargajiyan nan ina da kyau amma abin da ya sa ba mu yi mu aiki da yawa takin gargajiya na samun shi kuma na da wuya ba muna son sosai amma samun shi na da wuya shi yasa ba mu yi mu yi nome kan da muka so masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu a kumasi hamza adam sai kuma Jude leathers gresham da ta daidaita mana sauti ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu arzikin mu shi